saboda mumini ba zai ji hasada da kiyayya da tsana a cikin zuciyarsa dangane da ɗan'uwansa mumini ba akwai abin da zai iya shiga tsakaninka da mutum na ɗan adam da ɗan adam wannan wani abu ne da yake da sauƙi ana a tsakanin sahabai ma an samu wannan wanda ya ɓata ma wani rai ya yi fishi ba wannan ake nufi ba ka ɗauki tsana a addinance ka sa ma waɗannan mutane ko a ƙabilance ka rika jin haushinsu saboda ƙabilarsu ba sa shiri da ƙabilarka ka sa musu tsana kamar yanzu wasu kiristoci maƙiya arewa maƙiya zaman lafiyar arewa suke ta ƙoƙarin su saso da su saka wata gaba wadda babu ita amma su ƙirƙiro ta su sa ta tsakanin hausawa da fulani ta yaya za ka raba wato jini da tsoka ko ka raba hanta da jini ta yaya a ce ga wannan bahaushe ne ka saɓile shi daga fulani ko wannan fulatari ne ka saɓe shi daga ciki ba za ka iya ba da wahala ka ga wani wanda nasabarsa ba ta haɗe ba in ba a haɗe a kusa ba an haɗe a nesa an riga an gaure an zama abu ɗaya amma saboda kawai tsabar ƙiyayya da ƙoƙarin a yi amfani da jahilcin mutanenmu a kawo wani abu na tada wato wutar gaba da ƙiyayya ta banza da wafi har ta kai ana taɓo bayan Allah irin su Shehu Usman ana taɓo su ana zagin su ana cewa to daga nan za ka fahimci cewa to masu yin wani dama ba musulmin ne? ba musulmi bane ba wani musulmin kirki da zai zagi shehu usman dan ba mu shi amma ka gaje yana ana zagin sa to tun daga nan zaka san su waye wanda zai zagi shehu usman dan Fodi to zai zagi annabi ma saboda abinda shehu usman dan fodiyo yazo shi ne abinda annabi yayi duk wanda zai ci shehu usman dan gode yayi yakin ta'addanci to zai cewa wa annabi ma yakin ta'addanci dan ba bambanci saboda haka ubangiji subhanahu wataala koyar da mu'minai yayi wannan igiyar ta imani da ta kulle su su yi wa junansu addu'a mai kyau wanda za su zo daga baya su yi wa wanda suka gabace su manyan su magabatan su su yi musu kyakkyawa addu'a amma ba su la'ance su ko su tsine musu ba والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اكثر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ككسني كك سني ونقلي قل لي نحسدا نكييا نغابا cikin zukatanmu game da wadanda suke mu'minai da suka gabace mu rabbana innaka raufur rahim ya ubangiji lalle kai mai tausayi ne mai rahama saboda cikin alamar rahamar ubangiji gabawa ya sanya masa soyayya ga waɗancan bayan Allah ya cire masa ƙulli da hasada da ƙiyayya da take cikin zuciyarsa game da su wannan daga cikin rahamar Allah kenan wanda duk kaga ya rasa wannan yana nuna ƙiyayya ga waɗanda suka gabace shi muminai to babu shakka wannan ya rasa rahamar Allah alama ce ta cewa baya tare da rahamar Allah haka nan ubangiji ya ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim da waɗanda wasu waɗanda za su zo daga baya lamma yalhaqu bihim wanda basu sadu da su ba har yanzu ubangiji subhanahu wataala ya ambaci aiko annabi sallallahu alaihi wasallam farkon suratul jumu'ah wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim saboda ubangiji subhanahu wataala ya ambaci aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya da shari'a yana karanta wa muminai ayoyin Allah yana tsarkake su ta yi musu tarbiya yana koyar da su littafin Allah yana koyar da su sunnarsa wa in kano min qablu da cewa sun kasance gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin bata mabayyani sai ce wa na minhum da kuma wasu al'ummu da za su zo daga cikinsu su ma muminai ne lamma yalhaqu bihim wanda ba su zauna da su ba saboda dukkan wasu al'ummu da za su zo su yi imani da abin da annabi ya zo da shi na shirya su yi imani da abin da ya zo da shi na ayoyin Allah da hikima to su ma suna cikin waɗannan bayan Allah a sakamako ubangiji subhanahu wataala zai sa su yi tarayya cewa huwal azizul hakim wannan duka ayoyi ne da ibnu taymiya ya ambata Rike cewa waɗannan ayoyi duka suna nuna cewa wanda ya bi mutanen ƙwarai na farko ce faman ittaba as-sabiqin al-awwalin kana minhum wanda duk ya bi magabata na farko ya musu biyayya a cikin abin da suka zo da shi na karantar wasu da kyawawan ɗabi'unsu to wannan shi ma yana daga cikin su lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh